بسم الله الحمد لله الكائن وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلاين صلاتين كاملتين على الكائن من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي ishirin da bakwai ga Jumada Sani, hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu, tun goma sha hudu, za mu yi karatu na ishirin a cikin wannan littafi na safar al'akhdari na ashek abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi a cikin wannan shiya mai albarka ta gungumawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ƙara yi mana gode akan abubuwan da muke yi ka sa ya amfane mu duniya da barzahu da lahira kusan an nemi a tabu abin da ya gabata a kan karatun da ya gabata na wancan sati gaskiya wannan tunani shi nuna mutane karanta ba ba a yi tambaya ba aka nemi cewa a sake ta wannan karatu din mu na ƙarshe kusan bi iznillahi ta'ala wannan neman da aka yi za a yi haka din insha Allahu ta'ala babban abubuwan da za mu kula da su a wancan satin shine abubuwa guda uku na ɗai an yi magana idan liman ya tsere maka da shi da mamu ma'ana kai mamu ka samu kanka baka yi ruku'i ba ko kuma baka yi sajada ba aka yi magana cewa kana da damar ka cimma liman amma da sharaɗin bai taso ga sajada ba ma'ana za ka same shi a cikin sajada ko kuma bai kulla wani ruku'i ba za ka same shi a cikin ruku'i to anan ga liman ya tsere maka kacin mishi ashe liman na iya tsere maka kacin mishi amma da sharaɗin tsakaninku ba a samu kulla wani abu ba kamar da bayani ya gabata to anan idan kai ka tsere maliman ya za a yi misali ka yi sajada kamin ya yi ko kai ruku'i kamin ya yi ba da gangan ba a nan idan ka ahamo to za ka dawo idan ka rige shi yin rukuri ko sajada ko wani abu haka ma tasowa ga ruku'i ko ga sajada ko da ka taso ashe bai taso ba to anan za ka yi sauri ka koma wannan shi an ka ka. abu na biyu shi ne maganar da an kai ta idan mutum ya tuna sajada bayan ya riga ya ɗago kansa daga raka'a da ke bi ma wadda ya bar sajada ɗi wannan bayanin da aka nema a maimaita kenan mutum ne ya yi raka'a ta ɗaya amma ya bar sajada bai ahamo ba sai da ya kulla raka'a ta biyu a nan raka'a ta ɗai ta riga ta kuce masa abinda aka azamai a nan tun da ya rige ya kulla ta biyu to ita ta yi idan ya yi ta uku zai ne fatiha kawai ya zauna sai attahiyatu sannan ya tashi ya a biyu masu A ga anan a nan abin da za a lura da shi shi ne raka'a da ta kuce mai ta farko tana da fatiha da sura ta biyu tana da fatiha da sura a nan masu sura ya rige ya yi don haka ta biyu ɗin nan za ta komo ita ce ta farko a yanzu ƙasa sauran raka a uku tun da gini zai yi idan ya raka a guda zai wacce ba ta da fatiha wacce ba ta da sura mai fatiha kenan sai ya zauna ya attahiyatu kaga can ga mai fatiha da sura don kuma ga mai fatiha kawai gashi kuma ya yi zama na attahiyatu idan ya tashi raka'an nan guda biyu duk masu fatiha zai yin su gaba ɗai raka'o'i ne guda hudu raka'a guda kawai sun samu fatiha da sura raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu duk masu fatiha ne kawai ba sura a nan idan ya ƙare sallah bai sani an bi shi abu guda biyu shi ne akwai ragi akwai kuma ƙari inda aka samu ƙari shi ne waccan raka'a ta farko da ya yasuwa wacce bai mami ba eh wacce da yi masa jada ba an san ya yi sheta to ta zama mai ƙari sannan a nan raka'a ta biyu an san wannan ta biyu ta ita ce ta ɗai to yanzu wacce take bayan waccan shine bayan wagga ta biyu din an san ta uku wadda zai mesuwa ta biyu an san ya yi ta ne mara fatiha mai mara sura mai fatiha kawai to a nan ya rage sura za a aji kaga a can raka'a ta farko ta zama masa ƙari sannan raka'a ta biyu ta kasance tana da fatiha amma bai mata sura ba kaga an samu ragin sura a nan can an samu ƙarin raka'a nan kuma an samu ragin sura to sanadiyar ragin nan da ƙarin nan shi yasa mutum zai yi sajada kabliya a wannan bangare kenan da fatan za a lura da wannan ko kuma raka'a ta farko ka yi ta lahiya lau ba wata matsala wacce mun san raka'a ta farko mai fatiha da sura ce ta juma mai fatiha da sura ce misali ga azuhur da kai ta harko kai mata fatiha da sura sai ga ta biyu kai fatiha da sura amma matsala ba ka yi mata sajada ba ba yi mata sajada ba amma baka ankara ba sai da kai ta uku an san ta uku mai ni za ta kasance mai fatiha kawai sai da kan riga ka kulla ta uku sannan ka tuno cewa raka'a ta biyu baka yi mata sajada ba to a nan tun da ka riga ka ƙulla ta uku ɗin nan ta biyu ba za ta gyaru ba don haka surarta ta kuce maka zamanta ya kuce maka in ya so lokacin da ka ƙulla ta uku ɗin nan to ita za ta dawo ita ce ta biyu bayan ka yi ta sai ka zauna ka yi attahiyatu sannan ka tashi ka yi raka'a biyu masu fatiha a nan babban abin da za mu lura da shi shine abu guda biyu wannan raka'a ta biyu da kan mance ma jada. ga ƙa'ida raka'a ba za ta kammala ba babu sajada a cikinta. Sannan tun da ka rige ka kulla ta uku, to ta biyu ta lalace. To lalace da ta yi ka rige ka yi sheta, kaga ya sheta da kai ta zama maka ƙari. ta uku ita za ta zama da ta nawa ta biyu ga ka'ida ta biyu abinda a daidai a same ta da fatiha da ni da tura, to kuma ta uku din nan an san kare ke kayo mata mi kawai fatiha kawai babu mi babu tura. to yanzu an samu ragin sura da ta uku wacce ta dawo ta biyu ga can raka'a ta harko ta zan ƙari ita biyu ta zan ƙari raka'a ta uku kuma wacce ta komo ta biyu ba ta da sura an samu mai ragi kaga ga ƙarin raka'a ga ragin sura sanadiyar haka yasa mutum zai sajada ƙabliya nan, a lura in mutum ya riga ya ƙullata uku kenan bayani na biyu shi ne idan mutum bai kulla ta uku ba ya tuno ta juna da matsala yanzu shi abba bayanin da zamu yi da fatan a lura da wannan kwarai na farko baka ahamo cewa raka'a biyu ta biyu ta samu matsala ba sai da ka riga ka kulla ta uku to amma yanzu kamin ka kulla ta uku sai ka ahamo cewa raka'a ta biyu ta samu matsala to bayani akan haka zamu yanzu a nan mutum ne ya zo zai salla a zuhur sai raka'a ta ɗai ya yi mata fata ya mata sura kuma bai bar komi a ciki ba ma'ana ya yi ta lahiya lau da ya zo raka'a ta biyu ya yi fatiha da sura amma ya yi mata sajada guda sai yammance bai yi sajada guda ba da raka'a ta nawa ta biyu bayan haka ya yi a tahiyatu. har ya tashi tsaye idan ya tashi tsaye batun kullu ta nawa zai yi eh to yana cikin ta uku ɗin nan tun bai yi ruku'i ba sai ya tuno cewa ta biyu tana da matsala ta sajada guda da bai yi ba to anan ta uku ɗin nan tun da bai ƙulla ta ba zai sako ta ma'ana ya fita batun ta uku ɗin da can tsaye ya surmuye ya yi sajada ta biyu da bai yi ba cikin raka'a ta ta biyu to wannan ya samu raka'a biyu lahiya lau bayan yayi sannan ya zauna ya attahiyatu sannan ya tashi ya raka'a biyu masu fatiha kawai idan mun ka lura a nan ya yi masu fatiha da sura guda biyu kuma ya zama a tahiyyatu sannan ya yi masu fatiha kawai guda biyu ashe a nan sura ba ta kucce masa ga raka'a ta biyu ba domin ya yi surar sannan zama bai kucce masa ba ga raka'a ta biyu domin ya yi zaman yayin da ya yi sajadan nan ta biyu din to shi an manuhalli na surata wal jelosa lam futa domin sura ta raka'a ta biyu da kuma zaman raka'a ta biyu ba su kuce masa ba a nan babban abin da za mu lura shine abu guda ne aka samu matsala a nan amma ya kamata a gano shi menene wannan matsala da aka samu guda ce aka sama matsala ta farko matsala biyu aka sama amma yanzu wannan matsala ta ƙarshe ta abu guda ne aka samu shine kuskure menene wannan kuskure eh ya gyara raka'a ta biyu din da ya ban mata sajada amma yanzu ya samu gyara ta kaga ita ta hita lahiya lo kuma yayi zaman at-tahiyyat ina aka samu ƙari din aha tashin da ya yi da sunan ƙulla raka'a ta uku amma an san bai kulla ta ba wannan rashin ƙulla ta shi ya ba shi damar gyara ta nawa ta biyu yanzu abin da ɗaya aka bi shi shi shine mahabin ziyadatu Mana tsantsan ƙari ne ƙarin tashin nan da yi da kuma dawo da ya yi shi dai aka bi shi ba shi don haka wanda ya ƙari kawai idan ya ƙari sallah menene hukuncinsa ba a biya zai yi ba wannan shi auya wannan wurin abinda yasa ba a tsaya yin larbi ba gaskiya da yawa mutum ke fahimtarsa a larbi amma a rubuce ya kasa hishe shi gara ka hishe shi ga littafi ko da baka yi larbin ba amma wanda ya wanda ya hishe shi ga littafi sannan kuma ya iya larbe ɗin amma gaskiya da an rike wannan shine tushe da iznillahi ta'ala wannan wuyan wannan matsala an rige an yi ce babban abin da za mu kula shi ne lokacin da matsala ta farko kan riga ka kulla ta uku to ba dama ka gyara raka'a ta biyu shi yasa ta zama maka ƙari sannan waccan raka'a ta uku an san bata da sura to an san na an samu ragin sura to don shi ne aka bi ka ƙabliya amma a wannan da muka yi lokacin da ka tashi tsaye sai ka tuno ta juna da matsalar sajada kaga ka dawo ka gyara wannan sajada haka nan ta biyu bata kuce maka ba abin da aka bi ka kawai tsantsan ƙari lokacin da ka tashi ga uku kuɗin nan tsayin nan da kai da ma karatun nan da kai na fatiha in ma ka yi karatun to shi ne zaman ma ƙari ɗin da kuma dawowar da kai wannan shi yasa za ka yi ba'adiyya to babban abin da za a lura gaskiya asiri na matsalar wannan wurin abu uku ne da fatan za a lura da su da an lura da su an kama garin wannan matsala Wato tun harko bai fara da cewa kamin ka kulla raka'a menene ka ba. A lura da wannan, sai ya fara mana da hukuncin bayan ka kulla raka'a. Ta uku ta juta kuce maka, sannan da baya ya yi mana hukuncin cewa kamin ka kulla raka'a. an fahimci wannan ni za ka fara samu shi ne kamin ka kulla ne ka kulla raka'a menene hukuncin sannan a taho kuma hukuncin bayan ka rige ka kulla a mai bi ma wadda adda matsala to amma sai aka ce, sai fara da hukunci na farko cewa bayan ka rige ka kulla raka'a ta uku ta biyu ta samu matsala sannan ya taho ya gaya mana cewa kamin ka kulla raka'a kuma ga hukunci mun ji wuya ta ta farko wuya ta ta biyu ne. matsala ta farko sai da ya gaya muna me zai sa ka yi Shi ne ragin can da ƙari sannan ya gaya muna hukuncin ƙabliya za ka yi amma ga matsala ta biyu sai aka ci sai da ya gaya mana cewa ka sani ba'adiyya za ka yi shi ne cewa ba'adar salami sai da ya faɗa mana ba'adiyya za mu yi sannan ya faɗa mana hukuncin da zai sa idan mun kai shi ba'adiyya ta kan muna to kaga an samu akali na farko sai da ya faɗi abin da zai sa kabliya ta kan ma sannan ya faɗa maka hukuncin kabliya amma yanzu sai da ya gaya na biyu sai da ya gaya mana ya gaya mana ba'adiyya za ka yi sannan kuma ya gaya mana da zai sa kai ba'adiyya din abinda yasa ta kamma na uku na ƙarshe cewa li'anna surata wal julusa lam yafuta anan ne babban matsalar tafiya cewa ni ake nufi cewa sura da zama ba su kuce maka ba to anan lokacin da ka kulla raka'a ta uku an san ta biyu surar da ka yi mata da kuma zaman ta sun rige sun kuce maka amma yayin da baka kulla ta uku ba to an san anan surar ta biyu bata kuce maka ba sannan zamanta bai kuce maka ba don za ka yi shi kenan surar da ka da zaman da yanzu bayan ka gyara waccan sajada ta biyu za ka yi wannan zaman ba su kuce maka ba ga raka'a ta biyu wallahu ta'ala a alam to ne wannan magana cewa in ta zakar sujuda idan mutum ya tuna sajada ba a da rafi ra'asihi bayan ya dago kansa min ar-rak'ati allati taliha ga raka'ar da ke bi ma wadda adda matsala kamar misali raka'a ta biyu mutum ya samu matsala da yi sajada ba to anan sai da ya kulla raka'a ta uku sannan ya tuno bai yi sajada ga raka'a ta nawa ba na biyu aka ce ta tamadan ala salati shi ci gaba da sallarsa walam yarji ba zai dawo ba wa alga amma kuma shi hita batun raka'ata sahawi raka'an nan da ya kuskure ita ce raka'an nan ta biyu da ya ban jada ya fita batunta kaga tun nan da ya fita batunta ta rige ta zama masa ƙari ta uku za ta dawo ita ce ta biyu to tun nan wa da raka'atan sai ya ƙara wata raka'a fi mawdi'iha a wurinta bayan ya ƙare sallah amma baniyan alhali shina mai gina sallarsa kenan raka'a biyar zai yi gaba ɗaya amma raka'a guda ya hita batun ta zama masa ƙari to tun da ya ce gini sai yi a nan raka'a ta uku ɗin nan an san mai fatiha ce kawai idan ya zauna ya attahiyatu raka'a biyu na gaba ko su zai musu fatiha kawai domin gini aka ce zai don haka gaba ɗaya nan mun samu masu fatiha guda uku mai sura guda kaga an rage sura guda kuma can an ƙara raka'a guda rage da ƙari to shi yasa zai wasa da qabla salami shi qabliya in kanat min al-ulayayn idan raka'o'i biyu na farko ne matsala wata zakara ya tuna ne ba da aqadi salisati bayan ya rigi ya kullata uku Tun da baya da za a yi ka kullata uku a ce ka dawo da baya da baya ka walwale ta shikenan raka'an nan ta biyu surarta da kuma zamanta sun rige sun kuce maka ma'ana dai raka'a gaba ɗaya ta kuce ta zan ƙari to anan kaga sai bai gaya mana hukuncin sannan gaya mana ƙabliya za ka yi to amma nan sai ya faɗi ba a biya za ka yi sannan ya gaya mana hukuncin da ya sa ba a biya ta kama ya ce ga matsala ta biyu ba a da salami ba a biya za ka yi yaushe in lamta takun min al'ula yayi idan wannan raka'a da kabban masajada ba raka'o'i biyu ne na farko ba kenan na ƙarshe biyu ne au kana huma koko amma da ɗoka ɗin ta kasance raka'o'i biyu ne na farko kamar misali a ce raka'a ta biyu kabban masajada har yau amma matsala wata zakar sai ya samu ya tuna a qabla aqdi salisati kamin ya kulla ta uku to da ya tuna kamin ya kulla ta uku yanzu ta uku ɗin nan zai fita batunta ya dawo ya gyara ta nawa ta biyu don me li'anna surata don surar ta biyu surar da ya rage ya yi mata ita waljulusa da zama a attahiyatu wanda ta a ta biyu wanda zai yi bayan ya rage ya yi sajadar da bai yi ba nan ya kuta masa kuce masa bayan don yana da dama ya gyara ta nawa ta biyu amma lokacin da ya kulla ta uku yana da dama ya gyara ta biyu kaga su rage sun kuce masa to nan ba su kuce ba to anan an biyo shi bashin ƙarin tsayi ga raka'a ta uku wadda bai kulla ta ba to nan zai yi ba'adiyya to wannan shi a maimaitawa dai da aka yi da fatan Allah subhanahu wata'ala ƙara fahimta shi mu an yi maganar karatunmu na ƙarshe a wancan satin cewa wa man sallama shakkan fi kamali salati wa salatu duk wanda ya sallama yana kokonto ga sallarsa ta kammala to sallarsa ta lalace Abin da aka aza masa idan ka zauna ka samu kanka kana ganin sallah ta cika ko kuma bata cika ba to anan in kana da tabbacin ta cika ne zaka sallama amma in kana ganin bata cika ba to abin da aka azama ka tashi ka ƙara raka'a guda bayan ka ƙara in ka sallame sai kai ba'adiyya saboda shakkun da kai saboda akwai hadisi من shakka fi صلاته فليسجد سجدتين بعد salam duk wanda kokon fi shi a cikin sallarsa to yayi sajada guda biyu bayan ya sallame da fatan za a lura da wannan kuma idan yana shakku anan nan ba zai tambaya ba kawai ni an ka azame shi kawai yayi yi abin da aka azame shi shine ya yi wannan raka'a din da yake shakkunta bayan an ƙare sai ya yi wannan ba'adiyya din amma idan yi magana a wurin sallar ta lalace to ana iya samun kuma sai da mutum ya sallame gaba ɗaya sannan wannan matsala ta taho mata. a lura akwai bambanci in kamin mutum ya sallame ne shakku ya taho mai cewa sallah ta tashi ko ko bata shiga ba to anan abin da aka azami shi da sun waye sallah sai ba aliya to amma sai da gaba ɗaya ka Sallan, bayan ka sallame sai shakkun ya shigo ka to ya za a yi to anan sallar ba za ta lalace ba ba za ta lalace ba kawai ya tashi ya kabbara har ma ya mai da raka'a guda sai ya ba adiya kawai wannan shi aka azama to inda za za mu tashi a alaikum salam eh, idan mutum kokonto ya kama shi ya ce ko ya ce to ƙabliya zai yi zai lalle tabbas wannan hukunci in yana ganin ya ce ko ba'adiyya to ya zai inda za mu tashi a yau wasu hau fi salatin ƙaza'i ka sahawe fi salatin ada'i eh shahi na talatin da biyar eh to lalle gara da kai magana idan haka ta faru ya ɗaga ko kuma bai ɗaga ba bai ta masallaci ba an daɗe to sallah ta lalace duk sa'ad da matsala ta faru ta a wani bangare da an ka bari a cikin sallah to sai a lura wannan abin da aka bari an san da zarar aka sallame ko kabliya ce ta rige ta koma ne ba'adiyya to sai a lura idan ba a daɗe ba za ka yi sauri ka yi ba'adiyya to amma idan ka ta a cikin masallaci ko kuma kana nan cikin masallaci amma an daɗe to a nan sallar kana iya lalacewa kuma yana yawa bata lalace ba idan sunna ce kabbari guda biyu kaga kabliya ta kama to a nan in an daɗe ko kana ta masallaci an yaye maka ba za ka yi adiya ba tun da an daɗe amma idan sunna uku ce sallar mutum ta lalace haka kuma idan wani bangare na mutum ya bari na sallah ila sajada ce kila ruku'i ne ila raka'a ce gaba ɗaya sukutun ya bari aka dade ku ta cikin masallaci wannan sallah ce ta lalace safarin la amma in ta nafila ce an yaye mai kamar da bayani na nan ce wasu fi salatul qaba'i kuskuren duk da za yi a sallar ranko ka sahawi kamar kuskure suke fi salatin ada'i ga sallar da kake a cikin lokaci yanzu misali kana zuhur ka samu kabliya ko ba'ariya ta kan maka to daidai suke idan bayan sati guda zaka ka ranka zuhur. wannan zuhur duk kabliya da ta kan ma ko ba'ariya to za yi ta baka ce ai wannan ta ranko ce ba sai na yi ba sai na yi ba'ariya ba duk ɗaya ne to shi awwal sahau fi salatil qada'i kuskuren da kai ga sallar da kake ranko ka sahawi daidai suke da kuskure fi salatul ada'i lokacin da kana yin sallar cikin lokaci duk ɗaya yanzu kuma zai gaya muna wani abu bambancin da ake samu tsakanin sallah ta farilla da kuma sallah ta nafila duk kuskuren da za a samu a duniyar sallah cikin ta iri ne ne cikin tani amma banda abubuwa guda shidda to waɗanga abubuwa guda shidda da mun lura da su mun kiyaye su mun harce su mun fahimce su shikenan bancin su duk wani kuskure da kai cikin farilla da cikin nafila duk iri guda ne to shine ce wasahawu nafila ce, duk kuskuren da kai in kana sallan nafila ka sahawi kamar ba'dal maghribi misali ka sahawi daidai shike da kuskure fil farilati a cikin sallar farilla bari mu yi misali guda yanzu kai ne da kai raka'a guda ta azzuhur sai ka zamna an san ba a zama an kai raka'a guda in ka tuno ni za ka yi za ka tashi ka ci gaba da sallarka amma ka sani a nan an ka rige kayan yi wanda ya ƙari ne zai ba a to ko nafila kake da kai raka a guda sai kan bance ka zamna to bayan haka za ka ci gaba da ka in aka kare sai kai ba'diya a nan da sallar farilla da ta duk ɗaya ne idan aka yi ƙarin zama wannan misali ya ishe mu yace illa fi sitti masaila amma ban daga matsaloli guda shidda ban daga matsaloli guda shidda shi Abdullahi yana cewa waf'al كصحو الفرد في النوافل إلا لدى ست من masa'ili. cewa duk abin da kai cikin farillai daidai suke da fila, amma banda abubuwa guda shidda to mu kiyaye su al-fatiha idan ka bar fatiha cikin sallar farillan gabarin ta da kai cikin nafila akwai bambanci wasu surati haka barin sura a cikin biyu din farilla ko nafila wasirri ko barin asirtawa wal ko barin bayyanawa wa ziyadati raka'atin da kuma ƙarin raka'a kaga ka ƙara wani rukuni wani siyani ba'dul arkani da kuma mance tashin rukunai kamar sajada ko ruku'i in ɗalayen abin ya daɗe a nan waɗanda abubuwa guda shidda fatiha sura asirtawa bayyanawa ƙarin rukuni ragin rukuni in an daɗe nan abubuwa guda shidda idan an ka basu su cikin farilla hukuncin su daban idan an ka bar su cikin nafila hukuncin su daban wannan shi ne zai muna tafsiri tace ya fara yadda ya faɗe su haka zai je su mun san fatiha a farko sai ya ce faman fati fatihata duk mutumin da ya mance fatiha in nafilati a cikin sallan nafila duk mutumin da ya manci fatiha a cikin sallan nafila idan yau ka kabbata sallan nafila kana tsaye sai kai rukuni gaba dai ka manci ba yi ba baka yi fatiha ba ya ka sauri kenan wata zakara sai ya tuna ba'adar ruku'i amma bayan ya rubu ya kulla ruku'i ga wace sallah ta nafila to ta ma dace ci gaba da sallarsa ta yi tun da ya rigi ya kulla ruku'i in ya so bayan an ƙare sallah wata da da kabla salami shi kabliya sanadiyar ragin mi da ya yi fatiha a nan ga nafila kenan amma sai ce ji khilafin farilati banda inga farilla ne to idan ga farilla ne sai mu shigo magani ya za a kwashe idan mutum ya bar farilla shine fatiha a cikin sallah ta farilla fa innahu haqiqa da lamari shike yulghi zai kaɗe ma'ana zai fita batun tilkar raka'ata waccan raka'a wacce bamma ne fatiha wa yazidu ukhra shi ƙara wata madadin waccan da ya bamma fatiha wa ya tamada da nan sai ya ci gaba da sallarsa wa ya kunu sujuduhu amma sajadar da zai yi za ta kasance kama da karna kamar yadda mun ka ambata fi tarikin sujudi ga wanda ya manta sajada nan tawili za ba wanda ya bar sajada ba in ka bar sajada da gangan sallah ta lalace ga wanda ya manta sajada za a Anan, a lura waton kana sallah sai kan manci fatiha sallah ta farilla wannan raka'a an san ta rige ta lalace tunda ka rige ka kulla mabiyyarta irin hukuncin dai da mun kai to yanzu wagga raka'a ta rige ta zan ƙari ga mutum ta zan ƙari ko a nan sai kuma ya yi ta an fahimta domin ya rigi ya yi ta don haka an bi shi bashin wace raka'at to ai ya yi ta to a yanzu kuma sai aka biyo shi cewa sajada ta za ta kasance kamar yadda mun ka ambata fi tarihi sujudi ga wanda ya bar sajada wanga hukuncin da mun ka nana ta yanzu don ni da manta sajada da manta ruku'i da manta fatin, hadu abu guda ne ga raka'a saboda kowannen su rukuni ne a nan ba sai ya gaya mana hukuncin ba mu isuwa da kanmu duk abin da mun ka shiga wurin la'annar suratul julusalam ya huta iri ne na mun ka mai don haka ya kamata mu fahimci nan da kyau da kyau bai ce mu na kabliya za mu yi ba bai ce mu na ba'adiya za mu yi ba akwai radda za ta kama mai kabliya akwai radda za ta kama mai ba'diya sai ban mu da hukunci idan sai mu lura misali kai ne kayi raka'a guda lahiya lau ba wata matsala da sallar farilla raka'a ta biyu kayi ta amma baka yi fatiha ba kayi ta baka yi ni ba baka yi fatiha ba kuma baka tuno ba sai da ka riga ka kulla raka'a ta uku a nan ita dai wannan raka'a ta biyu da ba a yi mafatiha ba ta rige ta lalace an fahimta ta rige ta lalace kuma ita ce raka'a mai fatiha da to da ta lalace ai ka jiwa da ta zama mani kari. ka kulla ta uku ko ba ka kulla ba to ta uku ɗin nan da ka kulla mai mita kuma ita ce za ta dawo madadin ta biyu to tun nan an samu ragin sura ko ba a samu ba bayan kayi a tahiyatu ko ƴan can rakawoyi za ka yi musu fatiha kawai a nan kuskurenmu shi ne an samu ƙarin raka'a da ba a yi mami ba fatiha sannan mun samu ragin tura da raka'a ta uku da ta dawo ta biyu ga ƙarin raka'a guda da aka ban fatiha ga ragin sura da an ka mai da raka'an nan ta uku ta biyu kaga ga ragi ga ƙari ni za mu yi qabliya to nan in ka rage ka kulla raka'a ta uku sai mu sake dawa karo na biyu har yau raka'a guda kayi ta lahiya lau kamar misali ga azuhur raka'a ta biyu sai kabban mata fatiha bayan ka mata fatiha ka sauran komi da ake yi har da zama a tafiya su ka sai can ka tashi ga ta uku to kana cikin ta uku ɗin nan baka kulla ta ba sai ka tuno ka baya da kura shine raka'a ta biyu tana da matsalar ne. fatiha to anan ka saku ta uku idan ka saku ta uku sai ka taho ka gyara ta biyu ka yi mata ta. bayan ka yi fatiha ka yi sura sai ka zauna kai tafiyatu idan kai tafiyatu sai ka tashi kaga yanzu ka samu mai fatiha da sura guda biyu sai ka taho kuma a nan sai ka yi mai fatiha da sura guda biyu a nan ni an ka biyo ka kawai a kamin ku faɗi ba'adiyya ni an ka biyo ka ƙarin ne ƙarin bayi ga raka'a ta uku da ka tashi kulla ba a kulla ba duk da ba a kulla ta ba an biyo ka bashin tsayinta to shi dalilin da yasa yace wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tariki sujud sai sajada sai ta kasance kamar da muka ambata ga wanda ya manci sajada don ne kai ya ce muna kabliya ya zan baka kulla ta uku din ba kai ya ce muna ba'adiyya ya zan ka rige ka kulla ta uku sai ya ban muna hukunci kawai wanga hukunci sai mu doke shi mu azacan cikin abubuwan nan guda shidda mun ji hukunci guda shine idan ga nafila ne mutum yammanci fatiha to zai yi kabliya idan ga farilla ne ya danganta idan ya rige ya kulla raka'a ta uku to zai yi kabliya idan bai fulla ta ba zai ba adiya kamar da bayani ya gabata to sai ce wa man nasiya surata aw al-jahara aw sirra in nafilati wanda ya tuna yammance sura ko kuma bayyanawa ko asirtawa a cikin nafila kenan cikin abubuwa guda shidda yanzu ga na hudu nan sura ita ce ta biyu bayyana da asirtawa wagga ta uku wagga ta hudu Tufin nafila ta amma matsalar ga nafila ne Wata zakkara ya tuna ba'adar ruku'i bayan ya ya kullu ruku'i to ta ma dace ci gaba da sallarsa idan ya ci gaba da sallarsa sannan kuma wala sujuda alaihi ba zai wata sajada ba don ya yi ragin waɗanga abubuwa domin ganafila sura mustahabbi ce bayyana wa mustahabbi ce asirta wa mustahabbi ne anan nan ga komi ba zai yi ba amma sai ce bi khilafil farilati sabanin farilla kuma sai ban mu haka wai mu yi hukunci eh da ina a zai zo wannan bayanin a nan a lura ce muna da ban da farilla ba haka za a yi ba sai mu to mu ɗauko juna farko idan ga farilla ne mutum na yammanta sura gaba ɗai ko ku yammance bai bayyana ba kuma ya wuce aya biyu to wanda bai bayyana ba ya nuna me yayi kenan kamar ga isha'i sai zan baka bayyana ba to duk wanda bai bayyana ba me yayi sai kun haɗu me yayi dai ko asirta ko bayyanawa to wanda bai bayyana ba me yayi asirtawa asirtawa mita ta rage to idan ga farilla ne ya rage sura ko kuma ya zan yi bayyanawa ba ma'ana asirta to anan zai yi kabliya a lura da kyau zai yi kabliya to sai kuma sai mu yi batun hukuncin asirtawa batun hukuncin asirtawa idan ga farilla ne yammanci asirtawa ma'ana kamar sallar azuhur abinda aka aza masa ya asirta sai ya manci asirtawa wanda ya manci asirtawa ni yayi kenan bayyanawa to bayyanawa ni a hukuncinta ƙari to anan zai yi zai adiya to wannan kenan to shi abdi khilafil farilati sai ƙarin rukuni kamar yadda wannan ya yi tambaya cewa man kama ila salisatin fil nafilati duk mutumin da ya tashi zuwa ga raka'a ta uku a cikin nafila an san an ce masna masna duk kai biyu ka sallame duk kai biyu ka sallame to sai tashi zuwa raka'a ta uku kuma cikin nafila to anan zai faɗi hukuncin da da farilla da nafila duk ɗaya ne kamin ya gaya mana inda bambanci yake sai ce fa in tazakkara idan ya samu tunawa a aqadar ruku'i kamin ya kulle ruku'in raka'a ta uku a shi dawo kawai kawai yayi ƙarin tsayi wasa jaraba da salami shi ba'diya to anan gafarin farilla ga nafila duk ɗaya ne kuma ba nan ne bambancin yake ba ga inda bambanci yake nan wa in aqada salisata idan ya riga ya kulle ta uku ga nafila kama da shi ci gaba da sallarsa wa zadar shi ƙara ta hudu amma nan an ce da sharadin nafilar da ba a ƙayyade ba ba irin wuturi ba ba irin raka'atul fajr ba su kan in su ne mutum ba zai ƙara raka'a ko guda ba zai dawo kawai yayi ba'adiya saboda ƙarin tsayin da a nan a lura mutum ne ya yi raka'a biyu misali ba ba'adal magaribi da ya a biyu sai ya mance sai da tashi ya kulla ta uku yanzu an yadda ya kulla ta hudu sai ya zan ya yi a hudu to a nan mi an ka biyo shi eh ƙari ina an kai ƙari mutum ne ya yi a biyu ga nafila da ya raka abin sai zan bai zauna ba sai tafi kuma bai tuna bai zauna din bai sallame sai da ya kulla raka'a ta uku aka ce an yadda ya sake ta hudu ma'ana ya kulla ta hudu idan ya kulla ta hudu ga yanzu ya yi raka a nawa kenan kenan yanzu kamar dai ya yi na biyu ne kawai za a aji yanzu ni an ka jo shi ba shi. kawo zaman tsakiya ko to nan in bai yi shi ba to in ya yi shi ba don gara a yi abubuwan nan in ya yi shi ba amma wanda ya gano sallama amma bai yi sallama ba to ga ƙa’ida duk an kai raka a duga na fila sai an yi ne. sai an yi zama an yi ne. to sai zanzaman ɗaya yi amma bai yi sallama ba to anan an bi shi bashin ragin sallama kawai shi aka bi shi bashi wanda aka bi bashin rage ne zai yi ba'diyya qabliya wa sajada qabla salami shi qabliya amma bi khilafil farilati banda farilla ita kan ita farilla ba ta da haka idan mutum misali a hudu ce da ya raka'a hudu sai yammance ya tashi zai ta kai koma ya kulla ta biyar ɗin amma bisa ga mantuwa to a nan fa innahu yarji'u mata ma zakara in farilla ce zai dawo duk sa'ad da ya tuna zai dawo ƙasa da Allah ya kulla ta biyar ɗin ko ma bai kulla ta ba a nan ba a cewa in ya kulla ta ya ƙara ta shidda sai su tashi shidda a'a da ya ƙara ta shidda sallah ta lalace tun da farilla ce don ko na fila ba a yadda ka idan ga ta biyar ce ba a yadda ka ƙara ta ba za ka dawo kawai ko ga na fila ba ga farilla don haka ya dawo an bi shi ƙarin ne ai wai ruba a da salama in ya sai ba a biya saboda ƙarin tsayin da ya sai matsala ta shidda ta ƙarshe wadda ina jin da ita ce za mu tsaya wa man nasiya rukunan minan nafila wanda ya manci wani rukuni ga nafila da an ce abu rukuni ne abu ne babba kenan abinda abu bai yi sai da shi kan ruku'i kamar ruku'i ya mance ga nafila aw sujudi ko ya mance sajada ga nafila amma wala mai tazakkar bai tuna ba hatta sallama sai da ya sallame to idan ba a daɗe ba wannan kawai akwai hanyar gyara ma'ana zai gyara abin idan ba a daɗe ba a lura amma yanzu matsala wa ɗala an daɗe to tun da an daɗe kuma na fila ce fala ya adata alaihi ba zai mai suwa ba bi khilafil farilati amma da farilla kenan misali in yanzu kan manta baka yi sajada ba ko ruku'i ga nafila sai da an ka dade sallar ka babu ko ta yi. ka hita batun ma haka din ita nafila duk da yin ta kake sai ta kare da kanta misali ka yi iska ba da son ka ba to kana kana iya tafiyar ka kenan tayi kamar azumi ne kana azumi na nafila sai kan mance ka ci abinci to anan zaka ci gaba da cin abincin ka kuma baka da laifi amma in kai ka tare ta da gangan kamar da bayani na nan zuwa to anan ka sani duk da take nafila dole sai ka yi ta kamar azumi ne na nafila idan ka yi shi ka kare shi da gangan to ka sani dole sai ka yi shi an biyo ka to shine ce bi khilafil farilati banda farilla kan idan aka manta rukuni cikin ta aka dade fa innahu haqiqa yadda lamari shike ya aidu ha zai ne sheta ita wannan sallah da yabban rukuni cikin farilla abadan har abada an bi shi bashin ta ma'ana dai ta lalata to anan an ji an bar rukuni amma mance shi aka a cikin nafila aka ce shikenan in an dade an yaye maka to kan wannan wahami ya dauki wani sai ce a ah, to kenan ko da gangan ma ne kace sai ce a ah, wa man kada an nafilata duk mutumin da kace nafila amidan da gangan ya kace ta yayi raka'a guda sai kace autar ka min haraka'atan ko ya kyale raka'a guda ya fita batun raka'a guda kila ya raka'a guda maimakon ya tafi wani ya biyo masa yana sauri sai ga aina fila ce sai ɗaya ya batun ta ya suka ci gaba da tafiya aw sajadatan ko ya bar sajada amidan da gangan ga nafila ya sani ko nafila ce a ada har sai ya shi ta abadan abada an bi shi bashin ta lalle in don lalace ta lalace amma ya sani an biyo shi bashin ta to anan za mu takaita da fatan abubuwan nan za a kula da su da kyau da kyau gaskiya ahlar yana kumshe da karatu mai yawa musamman a babu sahawi din nan sannan biiznillahi ta'ala wani sati za mu sabke wannan ahlar insha Allah ta'ala dan nan ɗan kwamiti za su yi bayanin wani littafi ne za a sa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ƙara buɗa muna assalamu alaikum ta'ala barakatuh Assalamu alaikum. Wani ya yi tambaya matsala ce ta aure ya tambaya. da yake bayan shiga tambayoyi nan amma lokaci ya kure za a amsa gudar domin shi riga mutum ne ya saki mata ta yi saki biyu bayan ya sake ta saki biyu ta ƙara idda an san ta rige ta nisance shi tunda ta ƙara idda bai shi ta ba a nan lura da zai zo aurenta sai ya yi biɗa ta yadda sannan a yi sabon sadaki sannan kuma a kulla aure to a nan ta yi aure ko ba ta yi ba duk ɗaya ne sai ke tambaya cewa can saki biyu ya yi mata to yanzu idan ya sake aurenta shin an dawo ƙasa kenan yanzu ya giya uku ko ko waccan ya giya guda da ta rage ita ta za a ci gaba da zama da ita wannan ya yi tambaya mai ma'ana ƙwarai wato yadda abin shi ke idan mutum ya rabu da mace ya eh, mata saki guda ko saki biyu bai shi ta ba har ta ƙare idda to a in ta yi wani aure duk ɗai in ma ba ta yi ba duk ɗai idan ya sake mai shi ta ya sake auren ta ba mai suwa ba don idan ya bari ta ƙare idda unit na sadaki ne ya ƙare aiki ma'ana sadaki ne ya ƙare aiki tun da bari ta ƙare idda ta yi, ta gama matarsa don haka yanzu sabon biɗa zai in ta haita shi kenan ta dawo masa sannan sai ya shigo cikin mabiɗa ko to a nan idan aka ƙulla aure ko shekara hamsin sun kai lalle bisa ga wannan ya giya guda za a kullawa haka sai ya hattara nan gaba ke abu guda ke sa a kulla da sabbin yabbo guda uku shine abin da ya sa suka rabu shine saki uku tun harko saki uku ya mata to anan radadin zai sake aurenta to sabon aure za a yi sabon yaggwai sabbihul guda uku mai askari yana cewa wala ya hadu musani ma duna sala asani aure na biyu da mutum ya auri mace na biyu wala ya hadimu ba zai roshe sakin da aka yi maduna salasa inda sakin bai kai uku ba saki ɗaya ko biyu to duka gare shi waɗannan yaggwai za a isuwa amma in sakin ya kai uku to sabon zama za a yi kuma haka yake cikin littattafan fikihu a fatan Allah subhanahu wa ta'ala ta ƙara bayyana shemu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله دو الهير لما أكيروك الله كبامش دو شر لأن ما تري الله تترمش بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعوذ إياك نستعين وهنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين